ina ka koyi tuki ne eh shi ne na ce ina ka koyi tuki eh. gaskiya ba Allah ka san mota ka san mota mota ta san haba wata rana Allah baka labari eh. muna kan hanyar zuwa agadas eh. ina cikin tafiya sai na gara kumi da salansa ya zo yanke dauci agadas agadas da na zabur mota ta kawai na ga ta kwata ni zan baka labari ba na wancewa 1973 lokacin muna muna muna dako kaya muna kaiwa da kawai sai na ta jiki na yi nauyi kai ban kamar kiran ka ne jajirtacce sai sai ke damun ka sai na ce masa so nake a mun sai ce kofa ka je ka dan kwanta dan ta kanka sai maka wasan yanzu abin da za a yi kofa zan yi dan dan kai kai kai kai ka ja mun jarba munafikin banza a to ai za ka inda muke gudun nan me ko kwaya ka haba abin da zaka yi bin bayyana kai tafi daga can hankalin kare ne da kai a nan nan nan nan dukiya